وصحبه ومن والاه وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم 26 ga watan sallah watan shawwal na hijira dubu daya a hudu da da biyu daidai da bakwai ga watan shida da da a wannan masallaci na albarka na kawo mutane masallacin juma'a na mutala da na sani muna karatun littafin jawo wani samun haura kaso inda karatuttuka da suka gabata mun magana ne akan babban sahabi da ma'awiya ibn abu sufyan رضي الله تعالى عنه سيكون سحابنا موجنا أسكين صحابي نسكين دا شيني سعد بن عبيد سعد بن عبيد alayyarsa ta ce da cewa shahidun yan a nafsa shahidun yan a nafsa mai ma'anar shahidun yan a nafsa wai ma'ana shahidi kuma shi ya ba da labarin mutuwarsa shi ya da labarin mutuwar kansa da kansa ba wai lokacin da ya mutu ya ba da labarin ya mutu Ba na kamar shi yake da labarin tafiya zai ko mutuwa zai ko shahada zai ko kuma ya gama shiri ya gamsu cewa zai mutu a fata mutuwa "Annayo, idan ce Annayo?" shi ne ba da labarin mutuwa ka zo ka kawo labarin ba wani ya mutu shi ya kira na ayu da larisa na ba ta haddari shi sa na hadisi na makaranta a cikin ahkamar jana'is ya ce annan nabi ya sallallahu alaihi wasallama na'a na jashi ko na'a na jashi annabi shi ya ba da labarin mutuwar na jashi sarki na tarsi sarkin habasa shi ne ake kira allah har malam muhammad nasiruddin albani a cikin wannan littafi yake cewa musulunci ya hana annayu annayu ba da labarin mutuwa a bisa ba don abuwa a yi masa sallah ba da aka ce wani hadisa ne da aka ce na hannun annabi sallallahu alaihi wasallam an nahi annabi ya hana shi shine ya ɗara labarin mutuwa a haɗa da ƙarya da ziga mamacin abinda ba haka yake ba a yi ta faɗa sana'a mai da abin kamar wani buki-buki da cewa ta kira nahi amma ne ya ce za a ba da labarin ba ne ya mutu don haɗa mishi sallah babu laifi Koda da za a sanar a daidai da cewa wani ya rasu wanda da yake da shahara zuwa sallah farko kaza za a tare sallah shi ke da ma kai wannan sanarwar shi ke amma bayan ya mutu sai kuma a zuwa ta waɗansu kuwa, ko a labarai ko a cikin rediyo a yi ta sanar da mutuwar wani shi ne na abu na biya amma shi wannan yana nafsa ta yaya ya ba da labarin mutuwarsa ko zai ba da labarin mutuwarsa shi ana ya ce in babu hadar nisa sa'ad ibn ubayd ko ce wannan sunan in eh, babu hadar nisa ko rike wannan suna. sa'ad ibn ubayd suna shi فإن له نبأ عجيبا ومن ينال من الأبعاد من الموت وخبرا غريبا وكما صاب الأبعاد وبعد الأبعاد labari bako kaga da jin wannan kama ko wani abu da ake so a ja hankalinka don kai shauƙi zuwa ga sauraron كان المسلمون يسمونه سعدا القارئ سعدا القارئ musulmi a wancan lokaci sun rada mishi suna suna ce mishi sa'adu alaramba na ba za sa'adu alaramba wani a ba haka ake ce mishi alaran masu abu ba haka ake cewa ba kan san wani alaran ma ne shi kenan sai ma sunan ya bishi aran ma wani wani aran ma wani to da an san alaran ma ne ma'ana alaran ma ne makarantun abu sai dai daga baya kuma kowa ya abu sunan ya ya faɗi alaran ma to wanda ba alaran ma ba shi ma sai ka zan cin mishi alaran amma asalin haka ce alaran ma ana nufin hafiz هذا سنة القارئ وسنة زمشي على رمى السعد قارئ جنوني أن حافظ القرآن وكما بقى حافظ أنسى القرآن من يكبرك وعلا فقد كان رخيم الصوت متن من زاكن صوت من زاكن مليا رقيق النبرات mai taushin amu na waka a wato na murya ma'ana idan yana karatun yana da wani sauti mai ɗaukar hankali Allah ba shi biya raƙiƙun na baras ya ƙarfi ayatullah ta'ala yana karanta ayoyin Allah fayyam la'an nufus in yana karatu sai ya cika zukatan mutane rau'a wa mahaba wa jalala inda za ka saurari karatun shi sai ya cika zuciyarka rau'a farko ra'i karatu mai daɗin gaske sau da wani alabar shi murya da kuma iya shirya karatu dan wani arni a kasuwar sabon gari akwai wani makwabcin shi kullum yana sa karatun buzuri buzuri limamin madina ke ka san yana karatu da ka san harafi ya yi magana haka yi da makarin da ko zai buzuri arna na ya tun shi idan ya sa masa da ɗin wannan kasar ce wannan kasar wannan waka da kake sa nan na santa aka taiba alƙur'ani ne littafin allah ce shi dai yana so da ya yi masa rikodin zai rika ce kuma aka yi masa kuma yake sa a sha masa wai shi wala yana cin daɗin karatu sau da aka shi muryar ce take shi muryar huzaifi da daɗin muryar da yake yadda yake shirya karatu wannan ba irin karatun kuma ne na sosai وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتسبيح Allah ya ce su karatun su iba-iba ne kawai da waƙe amma ba ba za ka ji karatun ƙwarfan yin wannan da ɗaukar hankali kowa fasto da yake waƙi sai ga kamar faɗa faɗa yake kamar zai da cin katakon da yake da ko a duwa yake ba haka yake gaya wa Allah yadda ka san fada yake to haka suka yana karanta ƙwani za ka ji rauka wa mahaba da barjini wa jalala da jalalin ƙwani wato girman alƙwani barjinin alƙwani ba tare ƙulƙulu ba tare ƙulƙulu sai ka ji zukatan mutane sun yi laushi kamar su zubar da hawaye wasu na kuka an yi daga cikin magabata wallahi in suna karatun alkur'ani a wannan yana karatun alkur'ani hasu ma ake saboda daɗin karatun alkur'ani da ke damu su fatare kulkulo wa tan tanhamil damuwa hawaye su rika malala daga idanun mutane وتفاءل القرآن في قلب سعد بن عبد shi kansa sa'ad bin ubayd Allah ramma sa'ad alqur'anin kansa ya yi tafa'uli a cikin zuciya ina ma'anar tafa'uli wato qur'anin shi kansa a zuciyarsa ya yi tasiri ta yadda in yana karantawa kai da ji abin da ya ce mafi kyan mutane wajen karatun ƙwararren Mani idan sami ita muhu ya ƙarfafa ya yahshaba wanda wajen shi yana karantawa za ku yi tsammani kawai yana cin tsoron Allah wato akwai wanda bayan ya iya karatun kuma yana ne a zuciya yana tasiri har zuwa muryarsa yana tasiri zuwa idansa yana tasiri a jikinsa sai ka rika jin inda wani karatu ya fito kamar yana fitowa ne daga zuciya ta gaskiya mai tsoron Allah ina fata an so da ka ya yi tafafu ma'ana ya yi aikinsa a aikace fi kalbi sa'adun a zuciyar sa'adun fama la'awa da aka yi cika zuciyar khashiyatan da tsoron Allah wa mahaba da kwarjinin Allah kwarjinin alƙur'ani wa shaukan ila Allah sajjan da kuma shauki na bege zuwa ga Allah wannan dai san na karanta cewa sai daga wasu masu sauraron shi suna jin wannan tasirantuwa yanzu za ka ga a haramun idan ana sallar tarawih da an ce su da ya dauka wallahi a kusa za ka gane fitowa daga gidaje mata na gudu yara na gudu cewa su da ya karɓa gudu ake yi a zuwa fi sallar me yasa allah ya sanya masa irin wannan sauti da murya ga kuma lasifikoki nan da cikin harin yadda ka san mala'iku ne suka shirya su Allah ya kace ba mutane ba da shi komai ya je ko ina sauti na fita shi sa wani daga cikin mutanen mu ne wai su da ya karba yana karatu ya ce amma na mai gidan ne da kansa sai da aka tsaya ba mai gidan bane da mai gidan zai fito da kansa ya karatu Allah ta yi ma dai wannan mai gidan ne da shi ya dauka Allah ne ma da kansa ya fito ya karatu da sau da haka malai ya ce fakana idan tahama ma a da'ila ta toku na shirin shahada sai ya kasance kuma yana ƙaunar yin shahada yana so ya mutu a hanyar allah yana burin allah ya haɗa shi da mutu a hanyar allah fakana idan jahama ma a da'ila duk sanda ya yi ƙaran gama ya ci karo da mafiya allah aka ce za a yaki tsakanin musulunci da kafirci ta tuku nafsuhu zuciyarsa za ka ga tana shauki ta tuhu tsoho ila shahada sai yake samu shahada ma'ana kenan wannan yana da alamar imani da ban mamaki mutum ya rika fatan mutuwa ya san an je yaƙi nan gurin mutuwa ne amma shi kuwa burinsa ya dawo gida ba burinsa addu'a da allah allah ya sa yana da mutuwa da za a kashe alamar cewa mutum ya shirya kenan wajen tafiya in ka ga mutum da shirya ba ga irin wannan ba ga irin wannan irin shauki din da za a zo a ce kowa a ɗauki ransa daga cikinmu ya shirya ko bai shirya ba zai wahala ka ga mutum ya yarda ya sau da ya sa akwai matsaloli a bai gama shirya ma yadda ya kamata da shi za ka liyan يعني من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك يومية جوين يشيغسه وإن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين يشيغسه بين لينتظم مع سقوط الذين أنعم الله عليهم وكان أحد الذين جمعوا القرآن kuma yana daga cikin ɗaya daga cikin mutanen da suka haɗa alƙur'ani yi zuwa suka haɗa shi ala ali lai sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon ta sallallahu alaihi wasallam a zamanin nufi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne haddasa qur'ani me yasa abin da sa ba kowa ne haddasa ba kuma duk wanda ya haddace ake jinjina mishi wato saboda ne kamar haka daga ciki mafi yawancin waɗanda annabi ya zai tarar da su ya musuluntar da su ba kananan yara ba shekaru sun riga sun tafi hadda kuma galiban an fi zakanta a gurin a gurin yara wanda zuciyar tana wanke ba ta gama shiga cikin rudin duniya ba shi da yawan iyali amma mutumin da ya riga ya mutunta ya tara iyali na musamman ɗan najeriya ba shi a ce ya riga ya shekara hamsin ya zai haɗa su ƙar'an ana bugawa ya za a ci da gida ya za a yi kullum a fita babu nutsuwa to kana biya masa ƙur'ani kafin ya je gida mai mutu babu yadda za ka ƙur'ani ya zama sai mutum ya yi daga cikin kansa Da wannan ya san ba kowa iya haɗa ƙwa'an ba a kusa da kansa na biyu ana jinjina da ya gaya haɗa ta ƙwa'ani to ya lizinci annabi sallallahu da lokaci na yanin hadda ɗaya ko da babban mutum ne sannan kuma a lokacin yake sauka tun da a lokacin yake sauka to ayoyin ba kowa ne yake da su a hannun sa wani lokaci sai kana bibiya ina bakara ta ce tana gidan wani ina nisa'i take ce tana gidan wani ina ta take tana gidan wani wata sura ma ba ta gama kammala sau da ka sai an sako wata a sai abin da ce a sa ta a cikin sura za daidai inda ake cewa kaza sai a ji a lokacin sannan kuma inda ya rubuta su irin karatu ne kamar da abdullahi dan basu ya faɗa kuma sai na Uthman shi ma maimaita cewa annabi baya wuce musu aya ɗin lokaci aya ɗaya sai kowa ya iya ya bari ya iya faɗa ya yi aiki da su a aikace ko da bai haddace masa na ci gaba da ba burin su wai sai an haddace ba burinsu kawai aiki da abin da ayar take su burinsu samu rahama wani ya zo gurin annabi ya ce ya rasulullah koya mu qur'ani sai annabi ya koya mushi za su yi zilatul ardi zilzala har zuwa karshe ya ce wannan ta ishe shi a zo a ƙara ya ce a famai ya amal miskala zarra khairan yaro ta ishe shi wa mai ya amal miskala zarra ta sharran yaro ya zama ce wannan ta ishe shi wasu kuma annabi ya ce lallai zai ci nasara inda ka so ke ma'ana isa sai waɗannan sai ta kai shan jana saboda zai aiki da abin da yana da tadabbur zai je aikata a alkhairi zai je nisanci sharri ba da haka yana da cikin mutanen da suka hada alƙur'ani a zamanin shi yasa sanda aka kashe alamomi guda saba'in annabi ya ji haushi ba ɗan ƙarami sai da ya wata guda yana yana alkuniti yana yana yana mugu addu'a da wayannan mutane ra'in da zakuwa da usayya ya ce asau asau asau Allah wa rasuwa yana musu bakarara yana musu alkuniti wata guda alamomi mutum saba'in suka kashe kuma ta hanyar yaudara suka zo suka ce sun musulunta ka ba mu alalar mummi za su yi mana kara su koyi da mu alƙur'ani da ƴaƴanmu da matanmu annabi ya tattara mahaddatan saba'in suna zuwa bayan da suka kashe su wannan ba ƙarfin da hankali ولم يتخلف عن مشهد شهيده الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتبع absent dangane da wani yaƙi da annabi ya je a ce bai je ba duk yaƙi da annabi ya je ya ce na za ka dan wa shahidan mashahida kullaha ma'a rasulullahi sallallahu a wasa duk wani yaƙi da annabi ya je to ya je وحين مضى الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى لوكتن النبي يقول مضى الى الرفيق الاعلى sai annabi ya shuɗe zuwa ga arrafiqul a'la ma'ana ya tafi wurin Allah ko ya tafi wurin wayancan mutane faulai kama alladina amalla da biyu annabiyyin wasu dike ya je ya joini da mutanen jirgin to sanda annabi ya bar duniya kenan wa ana wani munafiqa munafiqai wuyayen munafiqai ya ƙara dagawa yana lekowa ma'ana yanzu munafukai tutarsu ta fara tashi annabi ya rasu su kuma yanzu suna amfani da rasuwar da ya yi wajen sake yaɗa da wasu wajen sake bata addinin musulunci tun da dai annabi ya rasu ishra'abat ana almunafiqa ta jaharu da ridda suna bayyana riddarsu wato wasu da yawa sun yi da kamar da muka sani baya da su annabi wanda galibin su ma wasu dama munafikai ba dai wani lokaci kana sa'adu ibn ubay fi muqaddamati al-kutayba ko katiba al-mu'mina yana cikin muqaddamatul katiba yan gaba dai gaba na gaba gaba na alkatiba ita ce jama'ar yaki rindinar yaki yana gaba-gaba muminar rindinar yaki allati jatun rinda wadda ta yi wa na jana'iza ta binne ta ta yi mata wa'adu binne wadda ake yi wa al-maquda karamar wato yarinya mace a zamanin jahiliya da ta ce Wa yana cikin ƙungiyar rundunar da sayidina abubakar ya haɗa wadda ta rika jana'izar masu rinda fi ƙoƙore ba, a ƙololuwar cikin garin ridda shine mama, mutanen musayi ke musailima ta babba shine fi ƙoƙore ba, a can tsakiyar garinsu ita ko tsakiyar garin ridda ko tushen riddan a ina fil yamama ina ne yamama garin da musailima ya musailima al-kazzab musailima al sau da haka nan ne garin su nan ne aka yi waqa'atul yamama waqa'atul yamama inda aka yi yaki da kake na yaki musailima domin a zo ana maganar da bayan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan wannan shi ya fi shahara wanda suka yi rinjan ta hanyar hana zakka suka ce zakka wani abu ne da ake ba gwamnati annabi su sun daina ba wanda za su ba kuma ba za su ba abubakar ko wani mutum abubakar ya ce ba za su da ke sun yi rinjan wasu kuma sun yi rinjan saboda suna so su koma gidan jiya saɓan da suka saba yi na shan giya da karuwanci da menene duk abin sun ji tambura sun ga dama addini ne ya bai matsa musu to bari kawai su koma gidan jiya tun da annabi ya mutu sai suke ganin dama ce su kuma sun yi rida saboda ba su iya ramuwa da shugabanci da ba A zuwa musulunci ba wani wanda za ka kalla kai sai ka ce wannan shi ne ko mai ko lagace ko sarki ko an yi kawai ne je kana yi gani domin mai karfi kawai shine ne sarki ma'ana zalunci ya yi yawa yadda ka ga yanzu jahiliya tana neman dawa kawai kana tafiya ba za ce kawo ya kuma sai ka durkusa ka ce gashi kuma ka ce ka gode haka yanzu abubuwan suke dawa kana tafiya a ta sau sai ga kawai mutane biyu da na gefen direban ya dawo ciki sai ya zaro ba sai kawo ya ka in ka ji ya nemi ya cire ya zai da abu akwai layukan kuma da yanzu a cikin birni a wasu wurare yanzu an daina cewa kawo waya sai an sake ka dai tukuna <laughs> yi zanna a ce kawo kuka gada? sana ka gada maka da ka gada mama da ta wani ita ce rayuwa da jahiliya kawai kwace gasa kullum abubuwa sai dai abubuwa Allah ta ala kwaye da rubanin na aika kaji har wani masallaci ma ka kewaye da asuba a nan cikin birni su masu wukajen suka kewaye da asuba duk wanda zai fita sai kawo wayar sau da haka aka ce ana kira a rediyon da alawadan suka yau ko kwana rana alhamis sai ne ake kira mutane su ne daina zuwa masallaci da babbar waya eh yan kwamitin masallacin su zo suna kira a rediyon zuwa masallaci da babbar waya in ya zama dole sai ka fito saboda cocinan kowane a jifan masallaci za ka amma ka karkatu da waya ma'ana kenan akwai kalubale ne da tunkarar mutane kuma a kai a garin musulmi shi ne ma da yace kana sa'adu bin ubayd ya qabidu li nafsi fi ard ma'arafa shi wani ba da dama su yake shahara shi da kansa yake jefa kansa inda duk ya ga an fi kashe mutane ya kansu kudin yi da kansa yake jefa kansa wato fi ardin ma'araka a kasar da ake wannan yaki ma'araka gogar mai inda ya gabuni ya farin tabewa sai ya kokarin tinkara wurin wai ko allah zai azurta shi a yankin kansa da allah na hanyar suka husa da ya zubara bin ridwan don ya rabauta zafa an nasa don ya rabauta da wannan yarda ta ubangiji walakin ta ba tukhrijuhu saliman da kulle irakin ko arakin sai dai kuma Allah aminsa mutuwa ta take haka ne ko wani ya alama lamina wani ya alama lumini wa wani ya tafi zamin ko shuhada ya ce allah ne zai ga dama ya baka shahada ba a kai ne za ka nemo kanka ka iya ka roƙi allah mu da amma za ka ta shiga ka fita sai ka fita lafiya dan allah bai ga dama ba wani kuma yana can gefe ma za a saita shi da kibiya a harbe shi kuma ya shahada amma Sa'adu bin mu'az daga nesa wani ya harbe shi sa'adu bin mu'az sanyi da hamsu wani fasanci jijiyarsa ta tsinke irin sa wadda take sa ta rika zubar da jini annabi ya ce a shi masallaci aka haɗa shi da wata 'yan nasa take masa aiki take kula da shi har ya mutu to shi kaga ba kutsaye gurin ba ko kamar khalid bin walid shi ma kutsawa yake yi je duk inda zai samu shahada da Allah da azurta sai ga su zai mutu a gida ta shi ma ne ya iya kokari a wani lokaci walakin iradatullah sai dai wani kuma ubangiji to kuri ta kuri ta ke fitar da shi saliman lafiya lau ba da kulle irakin bayan duk wani rincamewa da ake na ma'araka a filin yau haka zai fita salin adam وجاءت حملة فتح العراق حملة كتيبة شمال الجمالية أكنت كتيبة أكنت حملة وماذا جئت حملة القرآن ما حدثنا القرآن وحملة فتح العراق جماعة da za أو zo فتح العراق ɗauke da نزل iraq wanda suka ci musulman da suka bude iraki da yaƙi da sun zo zamanin sai na umar alaji sayyar al-khalifa jama'ar da sai na umar shi ya ɗora su a hanya ya ce su tafi iraki al'adu al-khalifa al'adu umar bin al-khattab wannan jama'a da ba ta tafi fa'ida bisa bin al sai ga wannan ba Allah sa mu bin da fi da mujahiri yana cikin jama'a yana cikin hamalatul fatar iraq yana cikin wayannan yan jihadi shine ma na gaba gaba yuqatilul kafirina bin nahar da daddare a da rana yana cikin wanda duk inda suka haɗu da kafirai mayaƙa zai yaƙe su da rana wa yanke wa alƙur'an alim bil da daddare kuma ka gan da ƙwar'ani yana ta karatu har gari ya bari da dare ya ki ba a kan ƙwar'ani da rana jihadi har a je inda za a je wa'an ta ɗalata alhamula wannan ƙungiyar yaƙi ko jama'ar yaƙi ta sai na umar haka take ta taransifa ilmin nasarin ila nasar min nasarin ila nasarin ta ci wannan gari da yaƙi ta wuce ta ci wannan gari da yaƙi ta wuce hatta kana yau ma altisa har sai da wani yaƙi da suka yi da ake kira yau yawmul tisr yawmul shi ne a can ƙasa kinta sun miya da tisr abi ubaidi daga baya ma ake ce mushi tisir abin ubaidi tisir abin ubaidi na fata an gani asalin jisir kuma da larabci ana nufin gada frit wato gada ita ce jisir ko an kira wani yaƙi da suna yawmal jisir hina takafara suyufin far suyufin a daidai lokacin da farisa Ta takuban mutanen farisa ta matukar tasiri ta yi yawa wato suna da mayaka na ban mamaki suna da mayaka masu yawa ga takuba na yaƙi masu yawa wa afiyarihim kuma suna ɗauke da giwa-giwa domin a wancan lokacin za a je babban jihadi giwa ke ɗauka ba ma wera kuma ko dauki kare ba giwa afiyar wato fil ke da jami ne na fil suna da elephant dewa suna da takuba ganyen dewa sau da aka abin ya yi kai kawo ya yi tasiri ya yi rotsi min haurin musulmi ta gefa musulmi duk inda ka gani takuba ne da ainihin wato giwa fakutila sahibu liwanin abu ubayin asabar wanda ke dauke da tutar musulmi a lokacin allah ya sa aka kashe shi ya shaka iz baraka fawqahu filin dakhal domin wata katuwar giwa ce ta gurfana a kansa ta fada a kansa baraka wato ta gurfana a kansa ta danne shi iz baraka fawqahu filin dakhal sun ma kutila ku sana aka kashe ɗan uwansa sun ma kutila ku aka kuma kashe ɗansa mai suna jibir an kashe ɗan an kashe ɗansa jibir waɗannan kuma da aka kashe sun bayan an kashe shi to ɗan shi ya ɗauki tutar ana kashe ɗan uwansa ya ɗansa ya ɗauki tutar ma'ana ba su yadda tutar musulunci ta ce ƙasa ba wa kullum bai san nuna da wa a ƙasa kowa in ya kama za a kashe shi in ya tabbatar ba zai tashi ba kafin ya je ƙasa sai ka tutar wa wani daga cikin wanda ya ga ya dace ba hatta ta sallama ko na musanna ibn sai da wani sahabi mai suna musanna ibn Harisa sai ya karɓi tutar fan'azar musulmin ilama sai irin abu da khalid ne da ya ga musulmi ba a ƙarar da su sai ya ƙoƙarin ƙetare da musulmi ya janye musulmi ya kai su gudun da za su samu amana ma'ana ko da ba ci nasara ba dai a dakatar da kashe su na fata an gani shi kansa wani shi ma ƙoƙari ne kuma jihadi ne ba wai guduwa ba ce da ci gaba da kashe ku? mubarak ka janye da musulmi a matsayin ka sai ka da kwanan ka ce abu wannan hanyar kuma saboda kai ne shugaba ka a samu amana sauran musulmi su ba su don sun san kashe su za a ta yi kuma mutuwa za su ta shahara ba a asara ba فأن هذا للمسلم إلى معنى يكيهم يكيس قول أمانة الذي زينة النسو شر المهلكة الشاملة شر يمكن وأن الهلكة وتتبات جميع جممية جسم هلكة شر الهلكة الشاملة وكان صالح بن عبيد صالح بن عبيد وأن مجيب مغنى أكنسا ana zaka a wancan lokaci ya kasance mina madina na jawu a anfusihim min al yana daga cikin mutanen da suka tsira daga mutuwa a wannan rana mai mutuwa wanda suka tsiratar da kansu daga mutuwa da mutuwa. ba hada hadirul iraq yayin da rugugin yaƙi na fiyarwa ya sassauta shine hada aka samu nutsuwa ƙura ta lafa kenan فلما هدأ حدير العراق وثاب سعد إلى نفسه يقول لا تلفا سيسعد يقوم yana zargin kansa yana kansa da kansa fada yana kansa da kansa itabi shi ne ma'anar saba sado ila ma a kadama da min itharihi lin nasa wai shi yadda ya ga cewa ma yana daga cikin mutanen da suka gudu ma'ana suka tsiratar da kansu daga mutuwa wai zargin kansu yake me yasa ya haka ya aka yi bai yi kundin bala ba cikin wannan yaƙi da kashe shi yanzu yana yau kansa faɗa ne ya aka yi aka je irin wannan yaƙi da ya kamata a ce tattali ma an kashe kan ka tsaya kana ja da baya har ka samu ka shiga cikin wanda aka tsiratar da su da su mutu ba wato haushi yake ji yana yau kansa faɗa yanayin kansa cewa bai kyauta kamar yanayin kansa halahu ma a kadama rai abin da ya gabata abin da abin da ya fuskanta min in fara hilin naja yadda ya fi tafira sai abin halahu ya shiga ransa ya dame shi ya takura shi wannan da gane ya fi zama da nafsi yana cewa shi ne wanda yake kundin bala da kansa yake jefa kansa fi kulli utuni a kowane gurin zuwa ya talaba kristi shahada yana neman shahada yau kuma a ce shi ne yake ya shiga cikin mutanen da suka wato suka shiga gurin da za su gina da su ya aka yi mahalika ba ba ma zalin tilka zalla shi a ganin sa wannan kuskure ne a ganin sa kamar masa ban Allah wannan zalla wannan tuntube wannan gociya da ya yi wannan matsala da ya samu bai ji ya yi kundi bala ya mutu ba an fara kashe shi a saman barko sai ya kasance tun a duka sai ta hana shi bacci ya je zai kwanta bacci ya ɗauke wata ƙoddo wata ƙoddo matsaji abu gaba ɗaya ta sa shimfiɗa sa ta ta motsi ma'ana kudansa gaba ɗaya ta hana shi bacci idan aka ce a ƙabbat mabaji abu a ƙabbat maɓaji abu ko ƙabbat maɓaji abu wurin kwanciyarsa ya lankwashe ya janye ma'ana kenan mutum ya kasa bacci saboda wani abu da ya dame shi wata damuwa da ta hana shi bacci sai ya tashi ya bar mashi kudar ya zauna ya shiga wancan abu ya kulla wancan ya zauna can saboda wani abin duniya ya dame su to wannan abin ya dame shi kwarai da gaske to arribu wata kuntu na kujeru hatta na da da khalifa umar yandir sa lilihaqin bi rakabi sa'ad bin abi waqqas mutawajjihan bi tarikh yana cikin wannan yanayi kwana ɗaya kwana biyu abin ya dame shi ta sai jiye kuwa cewa wani zinari tun ya sai na umar yana yekuwa kuwa ya sanar da san kiran sai yi kuwa hatta na damu na don khalifa sai da san kiran khalifa ya zo yana yekuwa kuwa umar bin khattab yan jibin muminin yana kiran muminin yana zafarar da muminin su fito lili haƙin maza su je su haɗu bi rakabin da waɗansu mayaƙa mahaya wato rakar Sadi bin abi waqas sadi bin abi waqas ya yi hanyar gari kaza maza maza jama'a su zo su taka masa baya su bi shi su hadu da shi sai na umar yana kira mutane su a nan kuma Sadi bin ubayd wanda muke magana kansa dama wancan matsala ta dame shi ta hana shi to sai na umar kuma gashi ya yau a je a haɗu da kungiyar Sadi. almutawajjiha li qitalil furs wadda ta fuskanci za ta je ta yaƙi mutanen farisa kawai ya je da ma sa'ad ibn ubay da kusa ko daga nan sa'ad ibn ubay yana jin ya yi kuwa sai ya wanda na yi wata dama ce fursa ce wannan wani opportunity ne da zai amfani da shi ya muhu bi hazallata wanda zai share masa wancan kuskuren da ya tabba wai shi a gurinsa ba ya tabba kuskuren ha zallata ho. wato yawmul jasadinta ranar da suka janye ya tsira bai mutu ba shi wanda ya yi wa Allah alaihi ya je yakin amma ya gani yana gani ya yi laifi kala ya ce ka a kuzar fatar sai wannan jarumi sanu ya mace ɗauko sai faru takobinsa wa yarka farsa ya hau dokinsa wa ya ya nufi ya fuskantar da fuskarsa wa yuyamminu wajahahu ya nufatar da fuskarsa na biyu can hanyar bangaren inda aka ce sa'ad ɗan abi waqas ya tafi sai ya tafi can liyantazima isu suhufil mujahidin dan ya je ya haɗu a cikin wannan sahu na mujahidai da za su je su yaƙi mutanen farisa a ƙarƙashin sa'ad ɗan abi waqas wata tara rayatul tauhid ya je ya haɗu da su zai je ya haɗu da su a ƙarƙashin wannan tuta ta tauhid wa haɗu birakabi sa'ad bin abi waqas to da ya je ya haɗu da wannan mayaka na ƙarƙashin sa'ad bin abi waqas wa ya ba su sa'ad bin abi waqas sai Allah cikin ikonsa da aka je garin sai sa'ad sai ya aiki sa'ad bin waqas shi wannan sahabi da muke magana sai ya tura shi rasulun a matsayin masinja ila annoman bin mundir ya aike shi gurin annu'man bin al-munzir malikul haira shine sarkin haira wato annasarani kirista ya aike shi gurin sarkin garin biladul haira idan mutum yana karanta adam na larabci ya akwai biladul haira wato da sauran gurare a na yanke larabawa to shi sadi ya aika kafire ne sai sadi ya aiki wannan sahabi sadi bin ubayd limuqabalat alladhi tasadda limuqabalat almuslimin shi wannan malakul haira yana daga cikin sarakunan da musulmi za su je yaƙi ƙasar farisa sai ya tara hanyar ya ce sai ya yaƙi musulmi ba ma sai sun ƙara can farisa shi zai mai da su gida sai ya kashe su shi ne sai sa sai sa ya tura wannan sarki aiki risala wasiƙa sai ba wannan sahabi cewa ya je samu wannan sarki ya kai masa hannu da hannu ya kai masa har sa hannu da hannu alladhi tasadda li muqabalati almuslimin bi amri min sayyidihi kisra shi ma kuma ba shi umarni ne daga sarki kisra babban sarkin garin farisa ke cewa kar ma bari su zo maliku haira ya kare su ya fara ya mai da su kafin wasu ma'ana kama ce shi hakimi ne wancan kuma kamar shi ne sarkin baki daya waye da kuma sa'ad ibn ubayd bilatan norman shamikar ra'as to shi kuma nan sarki in an shiga fadarsa na farko sai an durkusa sai an lankwasar da kai sai an ji an yi gaisuwa ga sarki balatana kuma ga masinji ya shigo daga bangaren musulmi a matsayin rasul masinji ne ya mutu shi shi sami bin obait sai ya shigo bilatan noman wato wannan katafariyar fada ta wannan babban sarki annoma ibn al shamikhar ra'as kansa tsaye yana mai ji da kansa ko tunanin waye don kusa baya dan su ba sa sun daga kowa sai ga musulmai faya sai hobi hujja na hajibai fadawa ke da sai kira hajib fadawa hujja sai aka yi ta a kansa da ihu kai wane ne wannan dan wane ne kai ma ya aka kashe gumu ba za ka durkusa min ba za ka lambasa min faya sai ku bihi hujja an yarka lil malak wai me yasa ba zai rukuni ga sarki ba faya su da zai ku gaba ɗaya ma bulatanta su kuma kallon su ma bai wayan shi kawai ya tafi hatta ya sai da ila ardin umar sai ya je ya sadu zuwa ga hakikanin inda sarkin yake don inda zai fito da sarkin fa yu'addi lahu risala yana so zai ba shi wasiƙar hannu da hannu allati ya'maluha bi izza wa shumukh wanda ya rubuta da izza da shumukhi da ji da kansa cewa shi ba gurin kowa ka tura shi ba gurin sarki aka tura shi ba ruwansa da wani sarki ne shi ko ba sarki wani ya yi shi bai ma ɗauke shi sarki ba saboda izzar musulunci walillahi da izzatu wali rasulihi wa in ga musulmi yana rankwafawa yana yar murya yana yar kaza wallahi duk iza ba ta kama shi ba da ba wanda ke da iza sai Allah ba abin da za a iya mata wanda Allah bai maka In al-islam aw al-jizya an yadu wa hum sagirun shi abin da ya kawo shi kawai in al-islam ko su musulunta wa hum jizya ko su ba da jizya an yadu wa hum sagirun a hannu suna wulakance au sai ku bai na bai ko kuma takwabi tsakanin mu wannan shine sakon da yake dauke da shi risalar da yake dauke da ita a cikin in ma an tuslimu wa in ma an tutil an tutul jizya an yadin wa antum sagirun wa in ma sai ku bai na bai to mine muku tallan musulunci ko ku musulunta ko ku ba da jizya ko kuma takwabi ne zai rabu tsakanin mu shine sakon da yake da shi to a ƙa'ida kuma shi dama ɗan aike tun farkon rayuwa tun zamanin jahiliya ba a kashe masinja doka ce ta duniya kuma saboda in ka kashe shi kai ma kana tura naka kana jin tsoron in ka tura naka kai ma a kashe shi ko zuwa ya zo da ashariya da zagi shi abinda da aka turo shi kenan me ya ka aka ya zo ya zagi sarki ne kuma ya zazzagi sarki sarki sai ce to kai ba ka da laifi dan aike ne kai ce ka ba ba ka da dan aike a dokar duniyar da na ta wancan lokaci har zuwan addinin musulunci ke yasa wata ran da wani ya kawo annabi aiki annabi yake ba dan ana kashe ba dan ba a kashe manzanni ba annabi yace la qataltuka da na kashe laula annahu la yuqtalu rusul ba a kashe dan aiki yace da na kashe ka saboda abubuwan da ya zo da su marasa kyau to amma dole haka da ya kyale shi ya ce ya mai da tawabi zuwa ga ɗan gidansa tunda shi da ɗan aiki ne kuma shi ɗan aiki dole isar da abin da aka sa shi to ba za ka ga laifinsa ba laifin wanda ya turo shi za ka to lokaci ya yi wa? to wannan ne shi ne sakon da ya zo da shi amma dole lokaci ya yi insha Allah karatu na gaba za mu ji irin jawabin da sarki zai bayar wanda dan aike zai koma da shi zuwa ga shugaban musulmi da su sa abuwa fas sallallahu alaihi wasallam